This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wasu mahara sun buɗe wuta cikin wani katafaren dandalin nishadi a birnin moscow na ƙasar rasha jiya jama'a inda suka hallaka mutane sama da 60 suka raunata wasu sama da 100 suka kuma banka ma wurin wuta ƙungiyar isis da ta yi ikirarin kai harin a wani bayanin da ta yi ta kafarta da ke telegram a bayanin wanda kafar labaran amak mallakar ƙungiyar ta tura isis ta ce ta kai hari kan wani babban taron kirista a krasnogag da ke gefen birnin moscow inda ta kashe ta kuma raunata ɗaruruwa 'yan bindigar waɗanda suka yi shigar burtu sun afka cikin dandalin krasnogov da ke birnin jiya jama'a a cewar shaidu da kuma bayanan da aka saka a kafafen sada zumunta. an gano gawarwakin bakin haure akalla 65 a wani babban kabari a kasar libya a cewar hukumar kasa da kasa ta kula da masu kaura iom a jiya jama'a ta kara da cewa ta yi matukar kaduwa a wani bayani kungiyar ta iom ta ce yake ba a san wasu bayanai kamar kasashen mamatan na asali da kuma musababin mutuwarsu ba an yi imanin cewa sun mutu ne lokacin da masu safararsu suka bude su cikin hamada ƙungiyoyin safarar mutane dai na amfani da damar da suka samu sanadiyar tashin hankalin libya mai nasaba da siyasa tun bayan da aka hambare tare da kuma hallaka shugabanta mu'ammar gaddafi a shekara ta ɗaya. a wani ciniki wanda ka iya sa tsohon shugaban amurka donald trump ya samu ƙarin biliyoyin daloli kamfanin sada zumunta na turist social mallakinsa zai haɗe da wani kamfani mallakin masu hannun jari a kan dala biliyan biyar sanarwar dai na zuwa ne kwana guda kawai bayan da rahotannin kafafen labarai suka bayyana cewa an yi wata yarjejeniyar yin ajon tara kuɗi tsakanin tsohon shugaban da kwamitin jama'iyyar republican na matakin ƙasa wanda shi kuma zai tura kuɗi ga wani kwamitin aiki da cikawa wanda ke ɗaukar nauyin biyan ɗawainiyar shari'o'in da trump ke fuskanta yarjejeniyar haɗewar da aka bayar da sanarwarta jiya jama'a an yi ta ne tsakanin kamfanin trump media and technology group mamallakin truth social a ɓangare guda a ɗaya ɓangaren kuma da kamfanin digital world acquisition corporation wanda ake hada-hadar hannun jarinsa a kasuwar nasdaq to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a jamhuriyar niger sun yi kira ga masu zirga-zirga tsakanin najeriya da niger da su daina bi ta barayin hanyoyi da ke daji saboda kauce ma 'yan bindiga tunda yanzu niger ma ta buɗe kan iyaka biyo bayan sanar da buɗe kan iyaka da najeriya ta yi daga birnin kwanni ga haruna mamman bako biyo bayan bude iyakar Nijar Najeriya da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka yi a cikin daren jiya Alhamis jama'a sun soma kai komo sata izan hukumomin na jamhuriyar Nijar rake kan wannan iyakar suka kai ziyarar gani da idanu kamar da magajin garin birnin Kwanni Mala Abdu Muhammadu ya yi wa manema labarai karin bayani a madadin hukumomin wannan yankin bayan can Najeriya su lokacin da aka yi taron shugabannin sai sun ce sun ɗage iyakar sun bude to nan wajen mu sai jiya kayyade cikin dare don ka namu gwamnati ba da sanarwa cewa wannan boda mu ma mun dage mun bi hanyar mun zo mun gani yadda take mun ga yadda mutane ke zirgani a bisa gare ta sai mu yi hamdala waɗansu jama'a da suka keto ta iyakar juma'a sun bayyana mini abin da suke ji mun ji daɗi wallahi kwarai hanyar neman abincin mataki kiya mun ji daɗin buɗe ta wallahi mu saboda muna jirga-jirga tsakanin illela da kwanni mun ji daɗin buɗe boda an buɗe boda sal nan ni biyo ciki hukumomin na kan iyaka na jamhuriyar Nijar sun yi kira da magargadi ga mazamna iyakokin kasashen guda biyu da su guji bin daji a halin yanzu tun da kowace kasar ta bude ta ta iyaka don kaucewa fadawa tarkon 'yan bindiga kamar da Abdul Muhammadu magajin garin birnin Kwanni ya yi wa manema labarai karin bayani. Tunda ba wani matsala bude take hanya. Kenan kawai wanda ka abun ga babu wani shakku abin da ɗaya ke ma yanzu ka san yanayi da ya baci In ka saki hanya ka bi daji to waɗanga masu ɗauke mutane kaga in sun kuma taɓa mutum kaga abu ya zama matsala su ga iyakan na a bita inda in ka bita kana ta mahadde lahiyar ka an yi garantir ɗinta an yi zan ta ga jami'an tsaro ga komi ba mai zakkuwa ya caɓe ka amma kewaye hatsari gare shi. haruna mamman ba gwani birnin gwani sashen hausa na muryar amurka daga birnin gwani a jamhuriyar nijar. a gaida haruna wata sabuwar dokar tsaro ta fara aiki a hong kong jiya asabar duk kuwa da karuwar suka daga ƙasa da kasa. kan cewa dokar za ta takura mutane a birnin wanda china ke iko da shi amma kuma yake da ikon cin gashin kansa da yake yana da tarihin zama wani yankin kasar burtaniya dokar ta fara aiki ne da tsakar dare labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya lauya eh. ibada ibada ga yanan muna ta yi yau kwana nawa <laughs> yau saura kwana nawa eh, yau mun shiga wato goma na tsakiya kenan ah. ana kiranta goma na wai mai wahala ake cewa ana gaba na dai kan eh. ina jin da yake akwai dan sanyi sanyi da karfin ka sanyi sanyi kwarai kwa eh, kuma sa ake dare daɗi shi dan da azumi aka sai ka ka wuni bacci kada hutawa eh, yau azumi na goma sha uku kenan goma sha uku Allah ya muka kai da yamma muna goma sha uku ya tura gaskiya an tura wasa wasa haka fa kwanakinmu suke raguwa. Gaskiya. To Allah ya ba mu ikon yin abin da yake na alheri. Amin suma. Kuma ba kyakkyawan baya. Gaskiya amin eh. amin wallahi. Eh to ni baba abin da ya dauki hankali na a wannan makon wani eh. labari ne da na ci karo da shi wani eh, nan bayan ofishinmu da har na yi na gani da shi ina shigowa ta nan Oh, shi ne daga dauki kin fita daukan labarai. na shiga na biyo ta nan ne ta kofar eh. kofar baya haka. Yawa layin daidai majalisar majalisar dokokin nan sai na ga an kakkafa tutoci ina ta ganin na kwana bi ina wucewa ina ganin su yawa sai na ce dan jarida bari in je in aikin dan jarida bari in je in ga menene ke faruwa wurin sai na je ne za a raba ki karɓo mana namu ni na ma san ba kuɗi bane tunda nan ko ko yan siyasa ba sa raba kuɗi da ke zai da hukuma suna taimaka maka a hukumance eh, idan idan kana da bukata sai ka rubuta kashi ne ba san da za a ji a takoki ba shikenan sai sai na tafi baba hmm. sai na je na ga wani sai na ga an kakkafa wa'annan tutocin kamar yadda na faɗa sai na ga wani yana wurin sai na ce ina tafiya wurin yana gani na eh. ana zuwa shi ma sai yana fitowa na ga dai yana kamar yana gyaggyara tutocin sai na ce mishi yana aiki a nan ne sai ce min eh to shi yana gyaggyara tutocin nan ne sai na ce min hira da shi mana sai ya ce a'a ba zai abin ba <laughs> eh, eh, sai ya ce a'a tunda da ya ga da kyamara ne nace mai hira da shi ya ce a'a ba shi dai sai na ce to me yake faruwa da shi da yake yake mun bayani na'am ashe tutocin nan baba tutoci ne dubu ashirin da bakwai da ɗari hudu aka kakkafa a wannan wurin dubu 27,400 kuma ana harsashen cewa nan da shekara ta 2030 mm. matasa tsakanin 'yan shekaru 20 zuwa 45 za su kamu da wata cutar sankara ta dubura mm. da idan ba ɗauki mataki ba to abin da ya sa suka kakkafa wannan tutocin shine ka gani dai ko ba komi mm. ya dauki hankali na na wurin kin je kin gani wato a wurin nan an an yi bayanai an sassaka hotunan manya-manyan hotunan fitattu a amurka nan da suka kama da cutar sankara iri daban-daban aha suka bayyana yadda su nawa a lokacin da suka kamu da wannan cuta yadda aka yi suka san suna da wannan cutar mm. matakin da aka ɗauka na jinya har da suka mm. kawo inda suke. suka samu ransu to akwai waɗansu ta baya kuma aka sunayen ko waɗansu sun saka sunayen ko iyayensu da suka rasu sakamakon ko kuma ƙaunatattunsu nan hmm. dai suna jawo hankalin cewa wannan cuta tana nan kuma akwai buƙatar haɗa hannu hmm. domin yaƙa cutar nan sun hanyoyi daban-daban da za a iya haɗa hannu na ɗaya za ka iya faɗakar da wani da yake abu nan hmm. don wata ta bayyana ɗaya daga cikin waɗanda aka sa hotonta a wurin da ita ma ta kamu da wannan cuta wata 'yar baƙar fata ce 'yan afirka ta faɗa cewa kawai sa'a ta yi a cikin hira mm. ake hiran nan da aka zo aka bana sai ya sa ita ma ta farga ta ce ita ma bari ta je ta gwaji dai a cikin hira to da ikon allah da aka je aka gwaji sai ko aka same ta tana da wannan cuta to ta ce abin da ya ce ciranta kenan shi kuma wani da aka hira da shi da aka sa hoton shi ya ce yana jin an nuna an sa alamomi guda shida da mutum zai iya sanin yana da wannan cutar to mai sauraro sai ya je dandalin mun na facebook <laughs> domin na bayyana haka a cikin wannan dan bidiyo da za ka yi eh, sanyoyi guda shida na daya ba zan ba ku guda shida ba na gwamma na daya eh, kamar yawan amai na biyu ko mutum ya yi bayan gida da jini mm. to shi ya ce waɗannan dai alamu ɗaya yana yau ya je ganin likita da wannan alama gobe ya je ganin likita da wannan alama sai likitan ya bashi akwai nan kasan an ci gaba akwai wani abin da ake gwaji a gida ma mm-hmm. so aka bashi abin da zai zo ya sa sai ya aika ma likitoci ya ce ya ɗauki wata shida shi likita ne yake ta bin shi yau gobe ne jibi ne har sai da aka yi wata shida tukunna shi dai hankali shi ya bashi ya je yi dai tunda dai likita ma kamar a ce ya dame shi to da ikon Allah da aka je aka gwada sai aka tare yana da wannan cutar to abin da ya ce ciran shi kenan nacin likita ya je gwajin nan mm. wato in dai an ga cutar ana iya magance ana iya magance oh. eh, ta a shawo kai to abin da yasa suke faɗakar da al'umma kenan kuma suna tada eh, suna jan hankalin al'umma su san hmm. cewa wannan cutar tana nan amma idan aka ɗauki mataki a kan kari kaga yanzu nan kusan sai ka ce cutar sankaran maman nan musamman ma hmm. mata nawa na sani suna da ita Mm. mata nawa amma kuma ba kamar da ba da ko cutar kanjamau ka san da sa take da da mutum ya kasa a ake lafiyar salama ne ko shan hannu ba a yadda da ayi da shi eh. ah, amma yau a ci tuwa tare a kwana mm. ba wani abin eh, nan ba abin nan ku tashi ku yi wasa tare duk dai abin nan to an ci gaba to abin da suke so mataki da suke so a dauka mm. kenan a faɗakar da al'umma a ɗauki mataki kar kowa yana tafiya da wani abu hmm. saboda haka suna ƙara ƙarfafa cewa zuwa ganin likitocin nan yana da amfani idan aka ji wata alama kar a zauna a gida aje aje yawa idan kuma likita ya bada shawara a ɗauka domin ba a san za a iya ceton rai amma idan ba a ɗauki mataki ba gaskiya sai yawwa cuta ta hallaka to abin da ya dauki hankali na kenan insha Allah wannan ai babban al'amari ne <laughs> ba Amurka wannan bakon Ya yaya kallabin ne da mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan alhaji shehu radda uh, muna gaida bilkisu hajiya bilkisu musamman da kuma yarsa aisha allah ji kan alhaji shehu wanda ya rasu a jos jihar plateau ainihin shi mutumin eh, jihar katsina ne to nan aka rayuwa aka girma aka yi yaya aka har dai hmm. eh, ya tsufa ya rasu a wurin wani babban dan eh, uwanmu ne to kana kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan reverend sister irene biyafu ita ma wadda allah ya mata rasuwa a cikin wannan makon Allah ya ji kan mamata mu kuma ya kyautata namu karshen. Amin sun amin. da rai na ke ki ji ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya ba inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ne dan kwatila sai na zo na daubansa jimirin jiran ki ne idan ki zo na kalle kikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce amsa To na gwamma kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar sada zumunci ta masu saurare da suke aiko mana a yau da kullum. Wannan ta fito ne daga hannun Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar wanda yake so a mika mishi gaisuwar a bari huce da sada zumunci. zuwa gare ka na gomma baba ya kuma makili da kai aka fara gaskiya lamba ta ta fito ah, ka ta fito <laughs> sai murtala faruk sanyi na gane ma na samu shiga hmm. da balumi na alhaji bukar awariri jihar difa sai mele wanzami sufari da sani muhammad cindu sai sani mai langelange ya wuri da umar ari badai abadam sai zainab barista ko cole baskandare ne ko kuma kol ne aha to kaga dai a turanci za a ce eh. eh, abin na to allah ya sa eh, zainab barista dai to ke ake cewa da ke ce da jamila fati sa'ida iyalin ado salati goma ga annabi rijau daga ƙarshe ce ba zai manta da dokacin illahirin al'ummar garin malam faturi karamar hukumar abadam na jihar borno ba a duk inda suke da fata suna nan cikin ƙoshin lafiya wato dan a jihar borno ne amma mazaunin a diva kila kasa akwai yan dinja da yawa eh, dama ai ana ta faɗi eh, eh. akwai yan niger najeriya akwai yan najeriya niger to har ma sai ka rasa ainihin ina ne kasar su <laughs> shi ne aka cewa abin nan da harshe da sitira da duk baka iya bambancewa abin nan oau kenan <laughs> to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun dalhatu man jos gobir samaru basta bazaria da ke so a mika mashi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga yusuf mai ti samaru da alhaji ali filasco bakanikin mota sakoto da malam malam mai zanen hula gwalolo sai ya wise mai gyaran waya hayin dogo samar zaria da alhaji ma'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort samar zaria sai yusuf mai leda gwalolo da sanusi mabo mai tireda samaru da murtala faruk sanyi na har yanzu kai ma lamba ka ta sake fita ah, da baba yakubu makiri hmm. da fatar an tashi lafiya bari kuma mika wannan gaisuwa fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun mahmud salisu kauran na moda jihar zamfara baban abdulsamad wanda yake so a gaida mashi kako burge ne. Hmm. ka burge ni da fatar an sha ruwa lafiya <laughs> malam mahmud ke ah, ah, ah, ya ce yana so a fara gaida mashi da matar shi sadiya da masi mama hmm. abdul samad ita ce ta farko hmm. duk kowa ma biyu ba ko kyauta sai honorable abaidullahi yahaya kaura da honorable hafizu balarabe gusau sai abdulmalik sa'idu mai biredi da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauren na moda sai alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauren na moda da nasiru musa adabka pride fm sai usaini dangote karasuwa da alhaji ibrahim shamakin zamfara da dr nafi'u mai maganin ido ƙaura na moda sai malam abu da daukacin masu sauraron filin a bari huce da fatar an tashi lafiya. to sai kuma wannan sakon da yake gaida wato ƴaƴan masu saurare ne shi yake gaidawa yake gaishe su sai dai bai ambaci sunansa ba ko kuma bai rubuta sunansa ba da farko da yace gaisuwa zuwa ga fili a bar ya huce wato zuwa ga yaran Adamu mai wankin hula Badigo da kuma yaran Tela Manu Kifi Naira yawo Kutum da kuma yaran Alhaji Adamu Sarkin Said da yaran alhaji yaya an gaida mutanen dai da wayo su waye yaran tun da <laughs> ba mu san su da yara ai shi ne <laughs> gaskiya ya hada da yaran da suke ah, kenan mm, da iyayensu ya ce yana gaida yaran alhaji yahaya muhammad wakilin sangaru da yaran garba shusha yana garin kwano da kuma yaran ibrahim shushaina udubo da kuma yaran malam malam mai zanen hula gololo da yaran yusuf mai leda gololo da yaran baffa haruna bajuga sai kuma yaran dan adahan mai mai da kuma mati a garin taranka da yaran mai unguwa mai kifi tarmasuwa da yaran dr yusuf mai maganin birbir tarmasuwa da kuma yaran aliko auta kafinta yalwa da yaran muhammad abidoka zindawa da kuma yaran babawo mai taki toro da yara abdulkadir kwamfulata joyal fm a gombe da kuma yaran malam alhassan na abba lafiyar bari-bari da yaran alhaji nasiru mai dabino darkin kano da kuma yaran sarkin garin jalo da gauda da yaran dan masanin fiyali jalam da hajiya hawa da gauda mai tuwo a majoga ja sai kuma gaisuwa daga attahiru hashimu garin yarima karamar hukumar gasol taraba najeriya ya ce yana gaida almajiri na halima balanshi bauchi da kuma hassan kwana sallah safiyu filato da muhammad adodo garba shede karamar bali da uwaisu mai wankin hula layin kotu tela taraba da mai kayan sauki finau filato da mu'azu ibrahim ganori yarima da adam muhammad gitte chadi da kuma sabiu usman makurna mutum biyu da fatan sun tashi lafiya to kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka babu baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ke hannuna waɗannan gaishe-gaishe da duka gaishe-gaishe ne da aka aiko ta hanyar wayar salula ta whatsapp wannan ta fito daga hannun usman dan fulani mararrabar yawuri jihar kebbi da ke so a miƙa mishi saƙon sada zumunci zuwa ga mantar manaja tsuntsaye tungun da ɗan umar tela tungan bunu da ibrahim sena da tukur harka tsohon garin rijau da ado salatu goma ga annabi rijau sai ibrahim sd kusfa zaria da ibrahim salisu ɗan kaduna sai lawan bin hammaki mk ɗan silba sokoto da sani mai lange-lange ya wuri da muhammad ahmed usman tungan makeri da muhammad fulla kebi sai umar abdullahi gambaki da yunusa tanko bani baka sai yawale mai takai da shehu bakanikin agogo salka da kuma ada mai tireda tsoho dulli da fatar an tashi lafiya. labari ne tunda ana yawwa tunda ana azumi ko eh, ka a yi dariya kuma ya jawo ah, ah. cikin ruwa da yawa. <laughs> Ai shi ne, <laughs> kan kuma ana neman maganin hawan jini a samu hawan jini. Ah, Kaji. <laughs> Kan jawo ba. Bukata ba ta biya ba ke Ai shi ne, shi yasa zan baka gajere. To wannan eh, baba, wani ba nufi ne baba suka tafi umura. Eh. da ba nufe da ba haɗe je to tafiyar su ba dai tare suka tafi ba. Eh, kowa ya tafiya suka haɗe can. Can suka haɗe ashe sun san juna kila unguwarsu. daya Allah sarki ba kowa da dai <laughs> kaga tafiya umra ba tafiya kamar tafiya haji bane da za ake tafiya eh, tare kowa yana ta eh, biyan kudin kai shi ne eh, gaban hmm. kai shi hmm. to shikenan sai Banifan ne ya fara shiga ka'aba yana addu'a yana addu'a Eh. sai ba haɗe ne ya shiga ya gan shi da ya gan shi ya gane shi sai ya eh. to kusa kusa da shi ya tsaya bayan shi yadda shi <laughs> ba nufin ba zai gan shi ba to shi nan sai ji ya ga dai nufin nan ya dage yana ta addu'a yana ta eh. addu'a yana ta addu'a kai yana ta addu'a ya ce to ko menene yawa <laughs> ko menene nufin ne yake nema kan abun kirki ne yake nema yawa yana nema wani alheri mai yawa sai shi kenan <laughs> sai ba haɗe je sai shi kuma ya ɗaga hannun sai ya ce hmm, yana roƙon Allah yana cewa ya Allah shi ko da ƙarfi yake faɗa ya ce hmm. ya Allah ya Allah ya Allah duk abin da ka ba ba nufin nan eh, ka ban irin shi ninki eh. biyu abin da ka ba ashe <laughs> ba nufin yana je yana je na abin nan to <laughs> dan dai mugunta baba eh. da ya ce wannan ba haɗeje ya ce duk abin da yake so ya ba shi dinki bi kina eh. da abin arziki yake ne ba sosai eh, ba da ba wani kai wuri ba zai <laughs> ne na da inda ana nuna yan siyasa wa ana eh. nuna katuna lokacin siyasa wasu suna mm. neman kaza. to shi kenan sai ya fasa neman abin da yake nema <laughs> sai ya fara addu'a wai cewa wai Allah ya sa idan shi ɗaya da ƙasa ah. <laughs> <laughs> shi ba nufe yana Allah Allah ka ido na guda daya wato shi kuma Allah ya jinta bai ke wato shi <laughs> tun da wancan yana

shi ko wanda ya tashi eh, makaho <laughs> to baba idan eh. ana rokawa rika roka mana eh, alheriya haka za mu yi <laughs> amma idan aka roki kai kadai ne sai kaga ya zama wata abu wannan da ake magana wai wani gurgu wai yana wani yana abin da makanta yana neman zuwa ya bara Eh. ya yau ya rufe ido ya je ya bara ya samu ya dawo gida ya bude ido ya ci gaba da harkar shi ya bude sai kenan ran can da ya tafi sai ido ya ki budewa ke dan ya zauna <laughs> ya zo ya bude ya ce Allah baka san wasa ba da daga wasa sai <laughs> sai ido to shi ne na wannan yawwa shi ne wannan na banufin bari ka je kana neman eh. idan naka ya makale eh. shi ko wancan nashi bai makale ba ko baka zaba abin da kake so <laughs> to Allah ya karba addu'o'i Allah ya ba da ladan ibada Allah kuma ya sa a sha ruwa lafiya amin sun ma yanzu ga malama Juli na daga mana hannu yanzu a madadin Baba Yakubu Baki. Alheri ke muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.